الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دبقي جواتا شوال ألف دا أربعين دا wace ta daidai da sha tara ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da ashirin kuna manta al'amura ya ku ‘yan uwa musulmi bai kamata musulmi ya jahilci tarihin al'ummarsa ba bai kamata musulmi ya jahilci tarihin addininsa ba bai kamata musulmi a ce bai san wani abu game da abin da ya shafi addininsa ba lallai mu sani mu dinnan mun kasu gidaje guda uku akwai daga cikin mu mutumin da ya san gaskiya yana kuma bin gaskiyan yana kuma lazimtan gaskiyan kuma yana burin Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsa akan wannan gaskiya sannan daga cikin mu akwai mutumin da bai son gaskiyan bai santa ba bai rayuwa da ita bai son masu gaskiyan bai kuma burin Allah ya anshi rayuwarsa akan gaskiya sannan akwai daga cikinmu mutumin da yake ya san gaskiya amma bai son a aiwatar da ita don haka sai ya karkata zuwa ga son zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin ayoyi mabambanta a cikin alkur'ani babu annabi tun daga annabawa babu annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a wannan farfajiyar duniya face sai ya sanya masa makiya daga cikin aljanu da mutane. menene laifin wannan annabin saboda yana kokarin a tabbatar da al'amari akan yadda yake yana kira zuwa ga abauci Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai bai yadda ba abauci wani Allah subhanahu wa ta'ala a don haka haka cikin aljanu ma al'amarin bai sauya ba kafirin aljani yana faɗa da musulmin aljani menene laifin musulmin aljanin saboda ya ce abi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yana son gaskiya yana kuma kamanta gaskiya yana kuma rayuwa tare da ma'abuta gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinn qad istaktartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana za a yi wannan sa'in sa'in tsakanin mabiya daga cikin ainihin mutane waɗanda suka fanɗare suka faɗa hanyar aljanu gaban Allah ran alkiyam haka a cikin mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai jarrabi sashin mu da sashi ni ba na son wannan wannan bai son wannan wancan ma bai son wancan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba mamaki saboda ta falala da Allah ya maka bana son ka ba mamaki a'a ni mai fada da ni saboda wata falala da Allah subhanahu ta'ala ya mani yasa ni dinnan bai kaunata ba mamaki a'a shi wancan ba a son shi ne saboda wata dama da Allah subhanahu ta'ala ya bashi amma sau da yawa ina faɗa zan nana ta ka yi ƙoƙari ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala da laifin ka kai ba da laifin wani ba duk mutumin da zai koma ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da laifin wani wannan shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi asara ran alkiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙari ka yi laifinka da ka aiwata saboda ba wani mutum cikakke a cikin mu sai manzon Allah da annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma shi mutum akan auna ta a gani idan alkhairinsa ya fi sharrinsa sai a ce da shi bawan Allah mutumin kirki shi kuma mutumin banza akan auna shi ne a ma'auni idan sharrinsa ya fi alkhairinsa sai a ce da shi mutumin banza ba fa wai dan bai da alkhairin ba akwai kuma inda za ka samu in an kai sai a ce kai ka ga ranar wane shi dai ka bashi da ɗan halinsa amma idan magana ce ta kaza akwai ƙoƙarin yin kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya faɗa kada mumini ya kyamaci mumini gaba ɗaya domin in ka ƙi wannan hali a cikinsa to za ka ƙaunaci wancan hali sau da yawa kuma mukan taru mu la'anci wasu mutane da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wani matsayi da ni zan samu matsayin kila da matsayin zai kai ni wuta da kai za ka sami matsayin kila da matsayin ya kai ka wuta amma sai ka taru ka dinga zagin sa bai ji ba kila bai gani ba amma kuma bakin nan naka ban mamaki shi zai kai ka wuta. Imamun nawawi rahimahullah yana hakaitowa cewa uktun bin saifi ya haɗu da shi da qussu bin sa'ida wata rana suna ɗaya daga cikin masu hikima na cikin larabawa sai suna tambayan juna shin menene ka gani mafi aibi cikin mutane yace na duba na ga akwai zunubai sama da dubu tamanin daga cikin bil'adama amma maɓuɓɓugan wannan zunubi shine bakinsa a don haka in ka koma tarihi yadda na faɗa na hudba take muna manta tarihi tun daga zamanin sahabbai in ka cire annabawa dukkanin su gaba ɗaya suna da makiya sahabbai waɗanda yake khalifofi ne ka duba ka ga khalifofin nan guda uku cikin hudu duk gaba ɗayansu mutum ne wanda yake an bi su an je an kashe menene laifinsu saboda adalci da suka tsaye da shi Umar ɗan Khattab radiyallahu an wani abu ne sananne a cikin sananne yana cikin sallah asuba aka je aka tasan masa a hannun wani mutum abu lu'lu'a talmajusi Allah subhanahu wata'ala ya masa abin da ya dace da shi ya je ya mutum goma mutane bakwai suka mutu uku daga baya suka bi sannan haka Usman ibn Affan radiyallahu an menene laifinsa kinana ibn Bish at-Tajibi ya je ya falla takobinsa ya daba masa a cikin cikinsa bawan Allah ne mutumin kirki ne a don haka haka tarihi ya gada Ali ibn Abi Talib radiyallahu an shi ma Abdurrahman bin Maljam alaihi min Allah ma yastahiq shi ma yana sallar asuba yaje ya san masa yaje ya kashe sa a don haka fada tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ba zai tsaya ba fada tsakanin mutanen Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen shaitan ba zai tsaya ba ƙiyayya tsakanin ɗan adam da ɗan adam ba za ta ƙare ba ƙiyayya eh, tsakanin aljani da aljani ba za ta ƙare ba ƙiyayya tsakanin bil'adama da aljani ba za ta ƙare ba amma duk abin da za ka yi ya kamata ka zanto kana da makama wanda za ka riƙe in Allah subhanahu wa ta'ala ya turke ka za ka je ka bashi ba ka ce ga dalili ga dalili mu dawo cikin ƙasa mun yi shugabanni da dama a cikin masu kallon alƙibla waɗanda suke wanke damatsa babu wani mutum daga cikin shugabannin nan wanda ke kallon alƙibla wanda ya nufi al'ummarsa da alkhairi wanda ya yi tsawancin kwana ku duba tarihi ku gani akwai richard smith wani ba hude ne abinda yake cewa baƙaƙen mutane kamar tumakai suke ba su da hankali ba su da tunani ba su da lissafi abin da yake faɗa kenan yace mu ɗin nan we are calculators mu muna lissafi duk abin da zai zo ya crossing ya sha makance ainihin abin da muka samu gaba in ya kama mu kashe za mu kashe in ya kama mu tozarta za mu tozarta ya ce amma china da india da south and north korea korea ta kudu da arewa su sun san irin turban da muka ainihin muke bi a don haka su ma suna ƙoƙarin koyi da irin turban mu amma yake baƙaƙe ba su da lissafi idan muka ga akwai daga cikin su wanda ya gane aibin mu to mukan ja su a cikin jikin mu ya zama namu idan ya ƙi mukan yi amfani da mutanensa domin mu kashe shi wannan shine abin da yake faruwa ka duba sa Ahmadu Bello Saddauna Safawa Balewa Murtada Ramat in ka koma su a baka ‘yar aduwa duka waɗannan in ka bibi tarihi in dai ko a ce da bindiga ko kuma a ce da guba sannan waɗanda aka yi amfani da su wasu ma za ka duba yaran gidajensu ne waɗanda su ne komai nasu da su aka yi amfani wurin kashe su sai mu koma mu dawo halin da muke ciki a yau idan al'amari ya zo ya faru hankali a matsayinka na musulmi bai kamata ya bushe ba ya kamata sai ka kalla ka ga wannan al'amarin ina ya samo asali ina yake ya za a yi in ka koma ƙasan nan gaba ɗaya babu mutanen da suke da yawan al'umma irin arewacin ƙasar nan mutane waɗanda yake makiya musulunci ne makiya arewan nan sun zauna sun yi lissafi saboda mu rayuwa muke kamar tumakai ni din nan idan jifa ya wuce ni ya faɗa ko da kan yayana ne ban damu ba haka muke rayuwa ba mu da focus ba mu da agenda ba mu da vision ba mu da mission ba inda muka tunkara na faɗa wannan khutba tattara mu gaba ɗaya ka ce wai musulmai menene ajandan mu amsa ita ce zero ba inda muka tunkara amma su kullum suna nan suna lissafi mutanen nan menene illan su menene aibin su da aka duba sai aka ce to yanzu a maida mu kan turban demokradiyya turban demokradiyya haka ne saboda ba a so kowane soja ya mulki to amma sai aka duba aka ga akwai barazana guda daya domin ka'ida ta demokradiyya shine majority will always carry the vote saboda in ina da mutum goma kai kana da mutum uku aka zo za a yi zaɓe in shekara ɗari za a yi a yi zaɓen mai mutum goma in dai zaɓen za a yi shi zai ci wannan ƙuri'a wannan ita ce ƙa'idan demokaradiyya don haka sai aka ce to yanzu mai za a yi ya kamata a duba a ga yankin nan suna da arziki guda biyu suna da kyan ƙasa suna da ainihin kuma noma wato suna da noma suna da kiwo waɗanda duka waɗannan ababe guda biyu hadisai ingantattu sun tabbatar da arziki suna cikin waɗannan ababe guda biyu me za a yi na ba ku labari a 2010 a lokacin da aka bani invitation zuwa spain na tafi lagos na tafi embassy na spain na haɗu da wani inyamuri sai yake ce mani aiki tuntun ya bar yankin su yanzu ya dawo ya yi bezin a nan niger me kake a niger yace ai noma yake irin modern agriculture yake yi noma irin na zamani yaya kake ina interview da shi sai yake cewa wato ainihin ya yi employing tools materials karafuna waɗanda za su mai huɗa za su girbe za su tatsi nono za su yi kaza yake arziki na cikin noma yake gaya ma wasu yan uwansa a 2010 yake cewa da a ce ƙasan nan za ta riƙe noma da ya kamata a ce an daina maganan wani abu wai shi petrol 2010 muka yi wannan magana da shi to da aka duba sai aka ga cewa to yanzu noman nan idan aka riƙe tun da yanzu ƙoƙarin da ake yi a haɓaka noma saboda kowa ya zama mai zaman kansa ne mu za mu dinga exporting a madadin muna importing za mu fitar ne maimakon mu siyo sai aka samu wasu mutane aka cusa musu aƙida bara gurbin aƙida suka zo suka hana wannan noma su kashe wannan wanda bai ji ba wanda bai gani ba kamar yadda hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa zamani zai zo wani mutum zai kashe wani wanda ya kisan bai san dalilin da yasa ya kisa ba wanda aka kashe shi ma bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba don haka sai aka zo aka yi amfani da wannan amma kar ku manta fa shugaban ƙasa Buhari shi mai laifi ne a wurin wasu daga cikin manyan ƙasar nan menene laifin sa ya zo ya samu akwai wasu tsirarun mutane waɗanda suna da rijiyoyin mai sai ce wannan arziki ne na ƙasa babu yadda za a yi wasu tsirarun mutane su ɗauki wannan rijiyar ƙasa ta mai ya zanto suna amfani da ita da su da iyalansu sai revoking license din ya dakile don Allah bari in tambaye ka shin kana tunanin mutumin da ya zo ya taba maka kwandalan ka zaka zauna lafiya da shi ba za ka zauna lafiya ba wannan shine abin da ya faru don haka shine abin ke bani mamaki wole ka? professor ya faɗa last week yake cewa wasu daga cikin 'yan siyasa su suke instigating fire suke hura wannan wuta domin a ce wannan mutum ya kasa, sannan ka tambayi kanka kai kai ne kai kaɗai a cikin mutum goma duk ka tara gaba ɗaya babu mai son gyaran ba wanda yake so a gyara yaya za a yi wannan gyara sannan duk shugaban da ka sani turawan yamma suna neman sa waɗanda ba mu ba 'yan uba wanda ba su kallon alƙibla suna neman sa to ni ɗin kuma idan ni ban tausaya masa ba saboda Allah da wanne zai ji ba so nake in ce maka bai da kasawa ba shugaban ƙasa buhari yana da gazawa irin tasa daga cikin gazawarsa ita ce baya bibiyan aiki idan ya sa an yi daga cikin kasawarsa in ya yadda da mutum baya son laifinsa daga cikin kasawarsa shine kamar kai ka ba ƙasar da yake mulki ba wannan wani abu ne sananne to amma bugun ya mai yawa don haka mu kuma bai kamata mu fito mu da shi ba saboda mun san cewa wannan wani abu ne ke tsatse ka duba duk yankunan nan da waɗannan abubuwa ke faruwa sabuwa in ka koma yan kuzo in ka koma faskari in ka koma wannan daji da ya ɗauka tun daga Niger ya je ya kulle da zamfara za ka samu duk inda ake wannan kashe-kashe inda akwai ainihin tama ne da kuza da kuma ainihin zinariya babu yadda za a yi wasu daga cikin manyan ƙasar nan aikin su kenan su ɗiba amma ya za a ɗibi waɗannan abubuwa ba za a ɗiba ba sai an kora mutane sun bar wurin saboda su cika ransu ba babbaka babu wanda zai gansu babu wanda zai san abin da ake yi abu na dadda ƙarshe ku gane cewa akwai sabatuwa menene sabatuwa mutanen da yake su makiya ne suna rikirkita waɗannan al'amura na taɓa bayani a sallar idi zan nanata babu yadda za a yi ka ɗauko ba ya rabe ko in ya ka kawo shi yankin hausawa ka ce ya ba su kariya in ma ya yi sai dai abin da ka gani kamar yadda shi ma ba bahaushen ba za ka ɗauke shi ka kai shi yankin inyamurai ko yarbawa ka ce ya ba su kariya na tsakanin shi da Allah ba sai dai irin abin da ka gani don haka abin da aka gani kenan a yanzu mu muna da population muna da yawan al'umma ana so da ƙarfin tsiya sai an rage wannan yanki saboda a kawo ya mutsi ya zanto duk abin da muke takama da shi na noma da kiwo ba za mu samu ba ya za a yi sai an hura fitina an da kowa a tsaye sai mu koma yanzu sai zan to ba mu da wanda zai ce a yi gaba ba wanda zai ce a yi baya ba wanda zai ce a sa ba wanda zai ce a hana halin da al'umma suka tsinci kansu kenan a yau kuma ina gaya muku idan muka yarda muka ci gaba a haka wannan yakin zai ci ni zai ci ka in muka yarda muka ce cikin mu ba dattijo wanda zai tsawata ya ce a bari a bari ya ce a yi a yi muka yarda mu tafi a haka to lallai ina tabbatar muku wannan yaƙi ya kusa da ya ci mu ka duba sauran wurare mana na buga misali da tunubu bola ahmad tinubu a yankinsa ka gaya mun wani ɗan siyasa ne from 1999 to date wanda yake is vital yana da ainihin tasiri a cikin siyasarsa da mutanensa irin tinubu a yau babu shi ministoci nawa ya providing ministoci nawa ya producing sannan gwamnoni nawa ya kawo ya zama godfather wanda yake duk mutumin da yake neman wani abu zai nema wurin Allah sannan ya ruga wurin zai je yayi me yasa mu a cikin mu ba za a samu irin waɗannan abubuwa ba ya ku yan uwa musulmi ina son mu sani cewa lallai wannan al'amari wani abu ne ke tsatse wanda aka shiryo saboda a daƙile wannan yanki a maida mu baya provision ne da Obasanje ya fara ta Obasanjo ya fara ina masakun mu a yau duk gaba ɗaya sun riga sun ƙare gaba ɗaya sama da mutane dubu sittin sun rasa aiki sakamakon wannan rufe masaku da aka yi don haka in ka koma kana bibiyan abin da ƙasa ke ciki duk wani key position da ka sani a ƙasar nan matsayi muna da matsayi kusan saba'in da biyu sojan sama da na ƙasa da na tudu da na ruwa da na meye da waye masu kallon alƙibla ne me yasa aka ba da wannan me ke faruwa shi yasa su ma akwai massive corruption a cikin su saboda wani abu ne wanda yake amma da shi dillanci amma da shi kasuwanci in ba a yi iya mutsi ba ina da wani ɗalibi soja har gida ya zo ke gaya mani yana cewa wani babban su yana cewa da su wai su ba fata suke wannan yaƙi ya ƙare ba saboda in yaƙi ya ƙare we are just going back to our barrack and we don't have anything rather than our salary ba mu da wani abu sai salary amma wannan rikici da shi ne muke samu mutum sha don haka Abin da na faɗa zan ƙara zan nanata ba mu da mafita sai mu yi addu'a saboda ka haifi mugu mugu ya haife ka kuma kana tare cikin miyagu ba wanda ya san mugun sai Allah subhanahu ta'ala don haka sai mu yi zafafan addu'a naji wani mutum ya zo yana ta ƙine man shugabanni nace a'a dakata ai wai gwamnatin baya mun fito muna ta ihu nake eh abin da yasa muka yi magana a gwamnatin baya saboda shi wanda ke kan karagan Allah ya gaya mana zaman da muke yi da su kuma ba zan ce kai kana da gaskiya Allah ya karya ba amma shi dan uwana Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u uba. shi mumini da mumini sashin su masoya saki ne shi ko wancan an gaya mun zaman da muke da shi don haka dan me ba zan kwakwazo ba dan me bazan ihu ba saboda yanzu an koma ne ana racing wato ana tsere kowa na so ya samu dama ya murkushe dan uwansa dole in bara dole in ihu dole in ce ba min ba amma a yanzu na san cewa an yi kitsaskiya ce saboda a ce ya kasa tunda kun fito an rasa rai an rasa kaza an rasa kaza don haka to ai gashi nan an baku da shi amma bara hana ku zama lafiya kuma very unfortunate abin ta takaici talaka ya kasa koma zuwa ga Allah kana tunanin in musiba ta same ka akwai mai yayi maka kana tunanin in bala'i ya same ka akwai wanda zai yayi maka sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin tabi'a irin ta kafirai shine idan musiba ta same su suna tunanin mutum ne zai yaye masu bai kamata kai musulmi ka zama irin wannan ba don haka mu yi addu'a duk mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura mata wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa duk mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya duk mutumin da yake da hannu wurin kawo wannan tashin tashina ya Allah ka ya Allah ka kama shi kamo irin na Yahudawa da Nasara Allah ka kama shi kamo irin na Adawa da Samudawa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da yake neman mu lalace Allah ka watsa aniyarsa Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bata ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum